وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتر على الجمعة أني أشرين دا وعفوا بيرجع وتنذ الحجة hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2026 kamar yadda muka saba a farfajiyar wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna muna yin karatu da yanuwa mata a duk ranar juma'a wannan lokaci bayan sallar la'asar zuwa abin da ya sawwaka a littafinmu na farko shine jami'ul mutum fi wal aqida kuma muna cikin littafi na farko ne shine Kitabu tauhid a irin bugun hannuna muna shafi na 42 wanda wannan shine darasi na na 23 shine darasi na 23 daga farkon fara wannan darasi din kafin mu shiga cikin darasin a karatun da muka yi mako na ƙarshe na sanar da ku kuma mun yanke cewa yau ne ranar da za mu yi gangamin hada gudunmuwanmu na marayun mu'azmin jabal na wannan majalis haka ne ko? sau da haka mun rabu kowa zai ba da iya abin da Allah ya sauƙaƙe mishi sau da haka ƙofa buɗe take an ce min wasu maha fara bayarwa kafin na shigo to wannan shi ne abin da ke ƙarfafa mu duk mai da'awa gwiwa ya fahimci wanda ake ma da'awan su ma sun ɗauki abin da ake da muhimmanci marayu ne muke da su kimanin guda ɗari hudu da talatin da hudu yanzu haka su ba su san babu ba jira suke suna tsarin za su ci nama za su ci shinkafa har izu yanzu da nake magana ba mu da buhun shinkafan da ya wuce guda shida a yanzu da nake magana kuma ba mu sa ko guda ɗaya ba mukan kuma yanka musu shanu guda hudu guda biyar wani lokaci har shida har zuwa bakwai kuma yau ne juma'an ƙarshe a cikin watan zulhijja ranar laraba ake sa ran za a yi sallah yau kuma juma'a na ga asusunku na mata da ake a group na ga an tara naira dubu ɗari da yan ɗoriya na gani wancan na ramadan an tara kusan dubu ɗari uku da wani abu to yau ne dai ranar da kowa zai yi ba da abin da zai bayan na cash a majalisi don daga yau ba majalisi sai bayan sallah kuma wannan juma'an da muke ciki ba daidai take da kowace juma'a a rayuwar shekarar nan ba saboda ita ce tana cikin kwanaki mafiya daraja da Allah ya rantsuwa da su so da haka duk abin da zaki bayar ki sani baki asara ba ko nawa ne shi kuma Allah zai baki abin ya fi shi ina fatan za ku ba da gudunmuwa mai tsoka iya abin Allah ya ba da iko wanda suke ɗaliban social media akwai masu bi da mun fara karatun na kun da jira masu ke so da haka wanda suke nesa inda yan majalisun nan ne to su ma su sako nasu gudunmuwa inda suna bin mu da akwai da suke bin mu daga nesa da su ake farawa da su ake gama musamman mutanen Niger. saboda haka muna fatan ku sako naku gudunmuwan a account number mu'az bin jabal sunan account number mu'az bin jabal a sunan account din kenan account number kuma 0026264944 banki kuma Sandic IBTC Allah ya ba mu ikon ba da gudunmuwa iya abin da za mu iya kuma Allah ya amsa mana idan mu na maimaita account number okay account eh, sunan account din sunan account din sunan foundation din ne Mu'adh bin Jabal Foundation haka za ku ga sunan in kuka ga wani suna ya bayyana ba wannan ba ko sunan Umar Shehu Zariya ne kar ku sa kudin an fahimta yawwa Mu'adh bin Jabal Foundation sunan account din number account din 0026264944 sunan banki kuma stanbic ibtc bank malami mika'il zai a comment section ga wanda suke daga tiktok ko daga facebook insha Allah Allah ya bamu zuciyan yi kuma ya sa mu idan neman yardar sa shi shi kadai wannan shine darasin mu na 23 a cikin jami'in mutunin tauhid wal aqida ko muna cikin littafi na farko ne shine kitabut tauhid kamar yadda muka shimfida malai wannan babi take da babu ma ja'a fi sihiri babin da ya zo yake magana a kan sihiri hukuncin mai aikata sihiri da kuma makomansa a wurin Allah Allah kai mana tsari akwai wanda ta iya kirga wannan ko babi na nawa ne daga farkon fara littafin? babi ɗaiɗaya muke yi ko ba wanda muka yi jarasi biyu a cikin babi ɗaya babu to ya yi kyau babu ma ja a fi sihiri da ya zo zai magana a kan hukuncin sihiri da masu yin sihiri ɗin mala ce wa ƙaunin lahi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukaki Allah ta'ala ya ce walaƙa da alimu lamanista raku ma fil akhirati min khalaq kuma haƙiƙa sun san cewa duk wanda ya zaɓi sihiri malahu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a lahira duk wanda ya zaɓi yin sihiri to ya sani aljanna ba gidansu ba ne duk wanda ya taɓa yi ma wani sihiri ya sani ya kwashe kayansa daga rahamar Allah ya tafi wani wurin shi ne abin mala hufin asirati min khalaf bai da wani rabo a lahira mun karanta a sihir wannan duk bayanai suna cin wancan littafin ko ba sai mun tsaya tsawaitawa a kai ba Allah kai mana tsari ka da masu mugun aniya wa qawlihi da fadin Allah subhanahu ta’ala da ce, yu'minuna bil jibti wa tagut suratul nisa'i ayata 51 ko wancan suratul baqara yankin aya ce wancan da farkon wace aya ce ita ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman to a anan kuma ta suratul nisa ce, yu'minuna bil jibti suna imani da jibti wa tagut da tagut menene al jibti da al tagut ku ga dadin sunan?" sai mala ce qala umaru ce wance kawai umar ya ce wani umar ne wannan umar ne shau zariya <laughs> wane mutum a wannan karamin alhaki ne sai dai zama umar dan karamin umar ya jama'a da ya ce qala umar wani umar ibn khattab mai gaskiya kenan alfaruk mai bambancin gaskiya da karya Allah ya ƙara ya ja a gare shi to kun ga ahlus sunna sai suke koma zuwa ga magabata sayyidina umar yace aljibtu abinda ake nufi da cewa suna imani da aljibtu shine asihru suna imani da sihiri ahlus sunna ba wai suna cewa sihiri bai tasiri bane suna cewa ne da wanda ya imani da yinsa kafiri ne wanda ya da shi ya dauki wani bangare na rububiyan Allah ya ba dan adam ya yarda akwai mai yin abinda Allah ke bi ma'ana wanda duk yake yi za ku ji a gaba hukuncinsa kun gane ko wattagut sannan kuma da abagutu ma'anar tsagut yace ash-shaytan shine shaytan tangarare daga rahamar Allah wannan shine fassarar sayyida Umar kuma ita ce fassarar mu kuma ita ce abinda mu ma muka imani da shi mun ji wannan ko wa qala jabir haka nan kuma jabir yace wani jabir ne shi ma wannan ha jabir dan abdullahi kwarai ku faɗa mana gaba gaɗi ko tsoro kuke ko kuna shakka ne hmm? da an ce jabir an yi shiru yana nufin jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ko radiyallahu anhu ma wanne ne daidai na farko ko na biyu an samu sabanin malamai kamar ko ko kunni na ne radiyallahu anhu ne za a ce ko radiyallahu anhuma anhuma na biyu to ni ma na yarda me yasa aka ce radiyallahu anhuma yawwa kun gani haka yake mata ku rinka gane sahabbai ba yan kaniwood ba ku bar musu su ku fahimci sahabban annabin Allah rayuwarsa ya ashe suna ku sai za nake tattaba ku anan dan ku gane wannan ita ce asalin shari'a Allah subhanahu wataala yana cewa fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtada sai an bi farkin magabata ake tsira jama'a Allah ka sa mu dace to Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma Allah ya kare da gare su shi da mahaifinsa shi da mahaifinsa Jabir din nan sahabi ne mai tsananin biyayya kuma bawon Allah ne na ƙarshe kuma mahaifin shi shahada ya mutuwa mutuwar shahada kuma mahaifinsa shine wanda ya rasu Allah ya tashe su bayan sun mutu ya ce mai suke su annab sallallahu alaihi wasallam ce sai suka ce ya Allah ka mai da mu duniya mu gaya mu sahabbai gaske ne aljannan nan wallahi ka tabbata mun same ta don haka su ƙara himma ka ji wani ƙaunar juna da yanwantaka sannan na biyu in za mu dawo lahira kai mana arziki mu sake mutuwa ta hanyar shahada ba ta rashin lafiya ko ta hanya ba sai Allah ta'ala ya ce alkawari na ne duk wanda ya zo nan baya komawa da baya amma zan gaya musu halin da kuke ciki duk wanda ya ji magana ta za ku gan shi ya zo inda kuke wanda bai ji bakar wanda ya tambaye ni game da shi na yanda na ga dama da shi shine ayan nan ta sauka ta surata ali imran wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim min alla khawfun 'alayhim wala hum yastabshiruna bi ni'matin min Allah sune wadannan Allah ya ce kar ku taba tsammanin wanda aka kashe su akan addinin Allah matattu ne mu ma Allah ya da wannan hanyar za a kashe mu in Allah da da shahada za mu tafi wani ya ɗibi ɗumaɗuɗan zunuban ya gaba da su ya bar mu da lada. ya ce karku yi tsammanin duk wanda aka kashe shi a bisa tafarkin Allah wai matacce ne ba haka abu ya rayan yu ne kuma suna azurtuwa wurin ubangijinsu Allah Ta ya ce suna bishara ga wanda ba su zo ba Shi ne saƙon Allah gare su cewa ba wani abun tsoro a tare da su Allah khawfun alaihim ya mama in ta zo ba su da matsala wala kum yahzanun mata da 'ya'ya da duniyar da suka bari ko sun tuna su ba su bakin ciki shine alhuznu ka tuna wani abin da ya wuce sai ka shiga damu kun ji ɗaya ko to wannan mahaifin kenan shi kuma ɗan mahaifin rasu ya bar mishi ƙanni mata guda goma sha biyu ‘ya'yansu ƙanninsa mata su goma sha biyu bayan rasuwan mahaifin sai shi jajirin ɗin da ya ɗauki ‘ya'yan sai ya auro wata mace mai shekaru ba zawara sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da turaren angwanci sai ce da shi'a ah, ya jabir na ji kanshin turare kamar wanda angwa yake sawa angwa yake cewa ko anguna ha ah, ya daidai ne to shi ne sai ke cewa ina eh, yi aure ne sai ya ce mishi budurwa ka aura ko bazawara sai ce bazawara na aura sai ce ina ma da budurwa ka aura ke maka wasa ka yi mata wasa da kaza sai ce ma sallallahu alaihi wa sallar, ai in na kuskura ya manzo Allah na auro budurwa to kanni na sun zama sha hudu <laughs> sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbas ba maslahan kansa kadai ya duba wurin yin auren maslahan mene sanninsa kun fahimci magana yace in ya auro ta annunsa a shekaru ka cire da ana ta damba a tsakar gida da ita amma idan sun san sa'an uwar su je ba kaga dole wani abin ba za su iya ba to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi kai daidai wannan shine Jabir dan Abdullahi in mun zo ka wani sahabi mukan tsaya mu jinjina mishi ne saboda masu zagin su ku gane cewa suna kan halaka Allah ya shirya to Jabir dan Abdullahi ce at-tawagit idan aka ce at-tawagit da Allah ya faɗa anan yace yu'minuna bil jibti wat ko to shi kuma ya fassara at-tawagit da cewa ko hanun su ne bokaye kun ga shi sai na umar ce sihiri shi kuma ya ce bokaye kaga duk abu ɗaya ne dan junima ne da dan jummai ko wai kwasfan su guda ne kana yanzu la alaihim shaytan in aka ce tsawage su ne shi bokayen da shaydanu ke sauka wurin su fi kulli hayyin wahid fi kulli hayyin wahid a dukkan kwararo guda ɗaya. mana da su da shaydanun uwarsu dai uban su dai duk abin da suke kenan malik an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abdurrahman ibn sakhrin Allah ya kare yadda a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce istanibu sab'al mubiqati to ku ji wannan hadisin da kyau ɗan uwa saboda wallahi da yawa ana cikin su ijtanibu kunifanci as-sab'al mubiqati wasu abubuwa zunubai guda bakwai al-mubiqati masu halakar da mutum bi ma'ana masu sa mutum ya shiga wuta ba tare da tangarda ba qalu sai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma hunna menene waɗannan zunubai guda bakwai masu halakarwa qala yace ga su kamar haka ku kidan ya munsu na farko kuma fi girma ashirku billahi shine hada Allah da wani a cikin bauta ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة دون دي شركة الله إن الله يتنا حرم تامة الجنة kako san Allah mun gama karanta shine Ar-Rahmanur Rahim ko amma yayin kushin da yace ba za a shiga aljanna ba kai ka san abu ya kai abu mun samu na nawa na daya wasihru da kuma masu yin sihiri da mai zuwa ai mishi da mai yi dukkan su halakakku ne tsinannu ne tunda shi shine nisanta in ba ku nisanta ba to kenan kun yi nesa da rahaman Allah nesa da rahaman Allah kuma shine la'anta shi za ku ga jina faɗi wancan duk wanda take yin sihiri ko take zuwa ai mata tana cikin la'antan Allah ku kalli kuma hatsari na biyu ana kawo shirka Husainin shirka shine sihiri kun gane wannan hadisin yana zuwa ne gwargwadon girman zunuban fa ku gane ƙololuwan ita ce wace shirka ƙanwanta ba sihiri na ukunsu ku gafa hatta kashe rai a na uku ya zo shi ne ƙasulun nafsin lati haramar illa bil kashe duk wata rai wanda Allah ya haramta a kashe ta ba tare da haƙƙi ba ku ga yadda aka kawo sihiri sannan aka kawo kashe rai kun gane hikiman saboda shi sihirin ana amfani da shi a kisan shi ya sa ya mafi kisan girma ba ku fa gane ba Hmm? an gwando sannan namu ba an wanda makabarta ba mun sha faɗa ba bidiyon yana nan yana nan na ga kun sa sababbin members da yawa a group zan tu sake turo muku bidiyon insha Allah ku gani a nan kasan unguwar dosa makabartan wurin makaranta albayan kana road din nan ko mai sunan shi nan aka zo aka bizna ba kabari laya da kunama da kaza ciki a rubuta Allah ka raba alhajiwa ne da hajiya wance kamar yadda ka raba ma'abocin kabarin nan da rayuwarsa yanzu da muke magana nan kila ita kanta ta mutu ta je ta tar da abin da ta yi kila tunda ya kai shekara kusan nawa da yi ya kusa shekara hudu ko biyar yanzu ya mafi nake ga ya fi to ana nan ana ta ta yi wani abin sai an haɗu gaban Allah ba jama'a mun samu nawa uku wa aklun riba da cin riba ita ko cin riba dama yaƙi da Allah ne fa'adanu bi harbi inna fa'adanu bi harbi min Allah ko wa aklun mal al yatim da cin dukiyar maraya ku nisanta ne na nawa na biyar cin dukiyar maraya Allah ta'ala ya ce innal ladhina yakuluna amwalal yatama zulman inma mene yakuluna fi butunihim nar duk wanda ke cin dukiyar marayu akan zalunci Allah subhanahu wataala ce ya sani wuta balbal yake ce ma cikin Allah ka tsare mu wata walli yawmaz zahab da kuma tserewa ranan yaki a zo yaki an tunkaro musulmi wani ya danna ya gudu ya bar musulmai dan shi ya tsira kaman cewa yake ya yadda aka shi addinin Allah ba matsala ba kun fahimta yawwa mun samu nawa kenan shida to sai na bakwai wa qazful muhsanat da jifar wanda take katangaggiya a ce mata mazinaciya alhalin ƙarya ne alghafilati wanda ta gafala ta cikin bautan Allah lokutan ta duk cikin ibada almu'minat wanda suke mu'minai mu masu bautan Allah katangaggu wani ya ce ai duk yan iska ne duk kai ne ku daina ganin sa hijabi duk na munafurci ne babu kama munafuka ce kenan Don ita ma mun ganta da hijabi ko ba shi kenan ba duk wanda zai kalli mace mai addini ya zage ta ai bai da albarka a rayuwa ko ta ta siffanta da addini na abinda take kabarta da ubangijinta mana in za ka iya wa'azi ka kira ta kai mata wa'azi ko kai mata addu'a amma surutun ka din na banza ne da zagi me zagi ya taba haifarwa zagi yana canza abu ne ban banda ƙara lalata shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tafiya ake yi a tawaga ayari wani yana kan raƙuma sai raƙumansa ta yi tutsu ta yi gardama sai ya zage ta ya la'ance ta wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya yace wannan mai magana a cikinmu mai ya la'anta aka ce raƙumarsa ce ku cire ta ba za raƙumar da aka zage ta aka la'ance ta ba za ta shiga cikinmu ba wallahi sahabai suka ce tun da aka cire raƙuman nan sun ganta tana yawo a kasuwa ko sha'awa ba ta ba ma mai sha'awan ko kaya ya ɗaura mata haka sai ta walagigi har ta mutu to ka bude baki ka zagi wani kuma in ka kafurta wani ko ka zage shi ya zama ƙarya ne kanka ba zai dawo kanka zai dawo kuma da yawan yanzu ƙaryan ake musamman social media nan Allah ya kyauta ya shiryar da mu mala ce an jundabin marfu'an an karbo hadisi daga jundab bin junada kenan ko marfu'an hadisin an jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi imamu tirmidhi hadisi na 1160. sai dai malam nasirin albani ya da'afa wannan hadisa a ƙasa nawa haka ya ce wadda afahul albani fi ba'ifil jami'a haka kuma na ku ya san? na to hadisi ne wannan dai ba'ifi ne sai dai mu karanta shi a babin tahzir ya ce annab sallallahu alaihi wasu ya ce haddu sahiri zarbatun bi saifi hukuncin duk wanda aka kama yana sahiri shine a daki wuyansa duka ɗaya da takobi a kai shi lahira addaki wuyarsa da takobi ga yama jini na wuce imamu turmi ruwaito wa kala al sahih wa annahu mawquf yace hadisi ne gantacce mawquf sai dai malam nasiruddin albani a kasa ya ce hadisi ne da'ifi taka mu ma akan haka za mu tafi Allah ya ce mana to ya yace wa fi sahihi al-bukhari haka ne ya zo a cikin gantaccen littafin imamu bukhari an ta bin abada ko daga bajalata ɗan abadata Ƙwale ya ce ka taba umar bin al-khattab umar bin al-khattab ya rubuta leta saƙo zuwa ga gwamnonin da ya tura su riƙe garuruwa me ya rubuta musu ya ce umarnin gwamnatin duk duniya majalisar ɗinkin duniya shi ne a niktulu kulla sahirin wa sahiratin duk in kuka kama wani mai sihiri namiji ko mace ni sai na umar na ce ku kashe shi Allah ya kuma wannan ta zama sunna kenan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di saboda la'alla zamana nan sallallahu ba su fito haka karara ba sai daga bisani kuma sahabbai su suka fi kowa sanin yadda annabi sallallahu ke gudanar da shari'an addinin kuma abin da zai baku sha'awa har yanzu a kasar Saudiya ana aiki da wannan har yanzu mu mun je har hukumar da kusan suke dilin da masu sihiri mun je sun mana lacca ta fita minti talatin da biyar sun kuma sa mana bidiyo mun gani na waɗanda aka kama masu sihiri a Saudiya wasu ma a Makka wallahi malam da yanda aka kashe su hallahira. Hallahira. Na ce nace wannan dole ku zauna lafiya shi dole ku zauna lafiya yanzu yanda sihiri ya babbata duniyar nan abin gwanin ban tsoro gwanin ban tsoro har da wanda kake gaba haka bane sai ka ganshi dumu dumu a cikin na sha ganin wannan so da yawa matar da wallahi siffar addini ma gare ta amma har daga abuja tahowa ake tana ba da magunguna kuma malama islamiyya ba malamar islamiyya sosai amma ana zuwa tun daga abuja a karba a wurinta Allah ya shirya to sai dan Umar radiyallahu anhu ya rubuta ya ce a kashe duk wani wanda ke sihiri Fala mai riwaya ya ce wane kenan shine bajalata bin abada yace faqatalna salasu sawahir aiko da muka bincika muka samu mutane uku masu sihiri yace mun ko aika da su lahira suna can wurin Allah suna bayani wa sahha sannan ya inganta an hafsa daga ummuna hafsa radiyallahu anha annaha amarat bi qatl jariyatin laha saharatha ummuna hafsa tayi umurni da akashi wata bai wata da take ke mata sihiri kun ga inda matsalan yake Ke yasa ko yara za ku dauko sai muku aiki a gida fa ku rinka kula ku rinka kula da kyau da kun ga canji kawai ku canza wala tana masu zuwa su ɗibo arnan nan kaga sai abin da Allah yi wanda ba su da halal ba su da haram a ta su matsalan sun fi aiki ne kun san su ba sa sallah to da arniya kika so ki zauna ke sai su ba sa sallah kuma ga su da very obedient eh obedient ɗinki a duniya ba in suka yi miki zuwa ɗaya kuma shikenan zuwa ɗaya shikenan an fahimta duk da su ma musulma ko da ba na kwarai ɗin ba sai an haɗa da addu'a amma dai naka ya fi nan da ba naka ba shine gaskiyar magana Allah ya datar da mu ummuna hafsa ta ce a kashe wannan baiwa da ta yi mata sihiri fa qutilat aiko sai aka kashe ta har Allah ya saka musu da alkhairi wa kadhalika wannan shine an gani wa an jundub an jundub haka ne ya inganta daga shi jundub dai bin junada harwayr qala ahmad yace imam ahmad bin ya ce, an salasatin min ashabin nabi ya samo daga wannan hadisi ne daga uku daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai har uku sun tabbatar masa da haka to ko sahabi ɗaya mu ya tabbatar da magana ai mun yarda tabi'i ma in ya tabbatar mu mun yarda ba ma sahabi ba saboda sahabi ai ya wuce ya fi mu matsayi a wurin mu an gane wannan yawwa Allah ya saka musu da alkhairi kamar ya ce fihi masailu karkashin wannan babi za mu samu matsaloli da za mu amfana da su guda takwas al'ula na farko tafsirin ayatul baqara mun ji fassaran ayar da ta zo a suratul baqara wace ce ita walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati in khalaq mun gane me ayan nan ke nufi na biyu tafsirin ayatin nisa'i tafsirin ayan da ke cikin suratul nisa'i wace ce ita yu'minuna bil jibti wat tagut menene ma'anan al jibti ha asir arwayan wani sai na umar a riwayan jabir dan abdullahi bokaye da shaidanu an gane su ne abbago Allah ya muku albarka as-salisatu sai na uku shine tafsirul jibt wa tagut to gashi nan dai nayi riga malam ko dai ki an fuso a riga malam masallaci daga liman ne ko malam <laughs> masallaci ai gara a jira liman ko malam da shi yazo ya fara baka nan ko mun ji aljibti sune as-sihir at-tagut sune shaytanu da wanda suke taimaka musu Walfar farqu bainahuma ko mun gane bambancin da ke tsakanin su kamar yadda jabi da Abdullahi ya bayani ar na hudu yan uwa anna taguta lallai mun fanci tagutu kad yakunu min al-jinni zai iwa samu tagutu daga cikin aljanu shine shaydan wa kad yakunu min al-insi kuma zai iwa a samu a cikin mutane sune masu sihiri an gane gaban yawwa al-khamisatu sai na biyar ma'rifatu ilmu biƙati. a cikin hadisin abi huraira radiyallahu anhu mun fahimci mun san abubuwa bakwai masu halakarwa al-mahsusati bin nahi wanda aka keɓance su da hani aka ce kan mu kuskura mu yi su mun ji su amma dai ku gaya mun su don mu gane an fahimce su na farko na biyu na uku na yawwa na uku mene kashe rai ba tare da haƙƙi ba so da akwai rayukan da ake kashe su da haƙƙi annabsu bin nafs uku kenan ko na hudu yawwa na biyar na shida a'a hausa nake hausa za ku yi mun malaman islamiyya yawwa na bakwai gifan katangaggiyar mace mumina wanda ta ragafar da dare ne da bautan Allah lalle karatu ya kammala ko yanzu aka tashi na ci kasuwa na ta yau ta biya Allah ya muku albarka Allah ya sa ku gama da duniya lafiya Allah albarkaci zuriyanku na ji daɗi kwarai ya nuna kun mai da abin da siriyar as sai na shida as-sahiru yakfuru Me yin sihiri kafiri ne Me yin duk wanda ke sihiri kafiri ne ba musulmi bane wannan kai tsaye Me zuwan ne Shi ne ake magana ya gama kafirtan ko bai gama ba amma shi ne yin wannan kan kafiri ne baki mako inda yana yi to kafiri an fahimta yawwa ko da ko na mallaka ne ku ji da kyau asami na tusai na takwas wujudu hadha fil cewa lallai wannan sihirin fa ya samu a cikin musulmi akwai shi ala ahdi umar tun zamanin sayyidina umar akwai masu yi tun daga ce an ce ya an kashe har guda nawa guda bakwai ko? o uku ne? kun tabbata? to ya ce fa kaifa ba a da hutu me kuke tsammani a bayan sayidina umar ɗin kuma me ya faru in har lokacin sayidina umar an samu haka to a yau kuma me muke tsammani sai Allah kenan Allah ya taimake mu za mu tashi darasi na 24 ko? insha Allah wane ne littafinmu na biyu tariqu salihin ila rabbil alamin kana tsinka